ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma barkan ku da sake kasancewa a tare da mu hakikanin gaskiya bayyana sakamakon zaɓe ya yi sanadiyar da rikici musamman a kudancin najeriya kamar yadda ake zato da kuma tunanin wajen ganin cewa in dai har an bayyana sakamakon zaɓe hakika akwai abin da zai biyo baya sai dai kuma yadda ake tunanin za a shiga cikin mawuyacin halin na hargitsi abin bai kai haka ba yayin da kudancin najeriya waɗansu garuruwan kamar irin su Legas ake cike da faɗa irin na kabilanci. duba da cewa an bayyana bola ahmad tinubu ne ya ci kuma kowa ya san menene makarkashiyar da take tsakanin inyamurai da yarabawa musamman ma kuwa a babbar jihar ta Legas, yayin da aka yi fitar dango da kuma tururuwa wajen ganin cewa an je an kaɗawa peter obi ƙuri'a wajen ganin cewa ya samu nasara da aka bambance ƙuri'ar aka tantance sai aka hango ai ga gabaki ɗaya ta kiristoci ce wajen ganin cewa sun mara mai faya tun daga lokacin da bola ahmad tinubu ya bayyana mataimakinsa a lokacin da zai fara guguwar neman yakin zaɓe aka fara tsegumi da kuma tseguma gumi wajen ganin cewa an tabbatar da cewa hakika ya ɗau musulmi da musulmi ne a matsayinsa na musulmi bai kamata ya je ya ɗau mataimaki musulmi ba ba kashim yatima ya kamata ya ɗauka ba wani ya kamata ya ɗauka idan har yana so su mara mai baya amma shi bai ji hakan ba sai kuma wannan karan wannan abun ya zo da irin wani yanayi wanda kuma hakan ya kai ya kawo ga bola ahmad tinubu yanzu ya ci zaɓe to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan da kuma jin me yake faruwa ku fara danna mana subscribers dalilin kiristoci na yin ƙasa a gwiwa wajen zaben bola ahmad tinubu shine musulun da musulun wannan kuma bai sa bola ahmad tinubu bai ci zaɓe ba wanda daga bisani yanzu bayan ya ci zaben bayyana sakamakon zaben ke da wuya sai kuma mutane suka fara da hargitsi da rigima wajen ganin cewa bola ahmad tinubu ya ci zaɓe kamar yadda aka saba a kowane lokaci idan dai zaɓe ya zo akan samun irin wannan tangardar wajen ganin cewa da an bayyana sakamakon zaɓe waɗansu za su fito su riƙa rale na farin ciki waɗansu kuma za su fito su nuna ɓacin ransu a fili irin hakan ne ƙara faruwa a wannan lokaci tsakanin bola hamad tinubu da kuma ɗancin jam'iyyar na peter obi lallai babu shakka amma munar rikicin arewacin najeriya abin da sauki sauki duba da cewa mutane kawai sun baiwa allah zaɓinsa sani wajen ganin cewa shi kaɗai ne wanda zai iya yi to a wannan lokaci dai gaskiya ba a nuna wani rikici na bangaranci ko kuma wani abu ba kawai bola ahmad tinubu ya ci to allah ya sa shine ya fi alkhairi shine abin da mutane suke ambatawa kuma suke furtawa a bakunan su amma ta wani bangaren hakika daukar kaddara yayi masu nauyi wajen ganin cewa in sun dauka kaddarar to kuma su mai makomansu sun san da cewa ba su zaɓi bola ahmad tinubu ba kila bola ahmad tinubu akwai ra'ayin daukar fansa a cikin zuciyarsa amma babu wanda ya san me gobe za ta haifar sai ubangiji subhanahu wata'ala tun da shi ya yi me yiwu gobe haka zalika ya yi ma bola ahmad tinubu da kuma mulkin gabaki daya don haka babu wani wanda ya isa ya fito ya nuna ya ce menene bola ahmad tinubu zai aikata mu je fatan mu ji alkhairi irin maganganun da mutane suke ta yi a can kudancin najeriya kuwa suna ganin cewa bola ahmad tinubu ba fa alkhairi ba ne tunda dai su sun ce kar a muslim da muslim tun a lokacin ya watsi da kudurinsu da har ya suke yi wannan din to lallai babu shakka fa ba lalle ne aikata masa abin alkhairi ba amma waɗansu a cikin su din suna fatan alkhairi a bisa sabon shugaban namu na Najeriya Allah ya sa shi ne wanda zai ji kanmu kuma zai taimake mu Allah ya ba shi damar mulkin sa lafiya wannan kenan sai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci musamman kwamen ɗinku da Lakin ɗinku yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ƙwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku masu mu na yau da kullum mdtv hausa mdtv hausa ta wuce